addu'a ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta ta maganin damuwa da bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'i daini wa rijal wani addu'ar ana amfani da ita ma wajen biyan bashi da yawa suna tambaya wai idan mutum ana bin sa bashi wai wace addu'a zai rinka yawan yi dan Allah ya biya masa bashi kuma Allah ya raba shi da karyewar bashi a kansa wannan ita ce riwayar Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi ya koya sahabbai fadin Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan ya Allah ka raba ni da alhammu wannan damuwa da muka faɗa wal da kuma bacin rai abin da yake faruwa yau da gobe wal ajazi wal kasal Allah ka raba da gajiyawa Allah ka raba da kasala gajiyawa mutum ya zama ya gaji ka san kamar ya gajiyawa wato akwai abin da larabawa suke cewa wai galbani mutanen masar fulan galban mana irin mutum gajiyayye ga mutum bai da lafiya ko bai da karfi a jikinsa bai iya komai sai an yi maka Allah ya sa rayuwarka ta ƙari da ƙarfinka kar ka fada cikin gajiya dan ka fada cikin gajiya in baka da mai taimakon ka akwai wahala gajiya ta aljihu gajiya ta ƙarfin jiki gajiya ta ibada kakkai wannan a ya zama kana da abun da zaka iya yi da kasala mun yi bayanin kuma mai kasala mutum ga dama ya samu ya ke yin abu haka kullum ya ke yin abu saboda kasala karban da kasala wal bukhul ya Allah karban da ruwa ruwa ruwa, ruwa masifa ce waljubun, eh, wal da kuma tsoro mutum ya zama matsoraci ba ka iya komai ko harkar ka tsoro kake je ka yi ta abu ne hakkin ba za ka iya bansa sa ba kaga rauni hakkin ka ne amma ba za ka iya neman shi ka ta yi abu gashi kana gani amma kana jin ta ba za ka iya mata magana ba to ballantana a waje kuma ba kai ka zama matsoraci abu kaɗan zai firgita ka ka rinka roƙon Allah Allah ya baka daciya irin ta maza ka zama namiji ba mace ba wa dala iddaini ya Allah ka raba da karyewar bashi in an ce dala ana nufin Al al-i'wijaj karkata da karyewar bashi dala ya umala. nauyin bashi kuncin bashi tsananin bashi ya Allah ka tsare ni da shi bashin ya zama yayi nauyi lawafa a ba abin biya wani ya rubuto takarda ya ce wallahi masallacin da suke zuwa sallah wallahi akwai mai gidansa da yake bin sa kuɗin haya kuma a nan ne suke sallah suna addu'a kullum sun zo magarba da ishayi sai ya zo ya takura masa ya ce wani ina kudina ne ya ce wallahi ya haƙura ya daina zuwa sallar magarba da ishayi baya ta dai ya ta a gida wai mai hukunci zan ce ka canja masallaci kana da uzuri malaman fiqh sun ce duk wanda ake bin sa bashi ya san in yaje wannan masallaci mai bin sa bashi zai kama shi to in ya ki zuwa sallar jam'i bai saba wa Allah ba <laughs> haka suka faɗa malaman fiqh kuma mu muna goyon baya ko kuwa ya dai haka ne ai kai baka san matsalar bashi bane Allah ya kiyaye ka kurin eh in ka ga dama ka dan canja masallacin ka kauce kurin in bashi da shi dama in bashi da shi ba wai mai me shi ya ke biya ba eh ba wai yana da shi ya biya ba to ka nemi Allah ya raba ka da karyewar bashi saboda ka hada da wanda yake bin ka bashi sai ka ji ba daɗi kaskanci ba rauni to shi yasa kai hakura ka saba da rayuwar da daɗi ba daɗi rayuwa zama ba kuɗi ka saba da shi zai taimake ka a rayuwa babu din ka zauna a haka din baka da shi din ka dake karka ce kullun da ka rasa sai ka nemo rance da ka rasa ba haka bane ai kaga ana yin azumi ba kullun ana cin abinci duk shari'a ta ce wata ran ai azumi ko shikenan akwai kuɗi a hidima iyali sun ce ayi kaza ka ce ba kuɗi ya za a yi ba yanda za a yi sai a jira sai Allah ya kawo sai an dawo albashi shikenan to ai ana cin kunci i haka rayuwar take duk duniyar ma a kuntace take ka huta kawai wa dala iddaini wa ghalabat rijal Allah ka raba da rinjayen mazaje a kaina kamar me ake nufi masu bashi su rinjaye ka ya zama an zo an yi gwanjan kayan ka. ko kuma ya zamanto kai kullun kai ne a gar baka da wata fawa wanzu Allah ya nemi Allah ya tsare shi da rinjayar mazaje saboda akwai alwahanu fi nafsi rauni a cikin zuciya alwahan fi nafsi imamul kirmani yake cewa wannan addu'a tana cikin jawami'ul kalimi gamammun kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato fada saboda kaskanci na dan adam a cikin abu uku ne akwai nafsaniya da badaniya da kharijiya damuwar rai da na gangan jiki da kuma na waje to yana da kyau duk dan adam ya nemi Allah ya tsare shi daga kaskanci da tawaya da rauni ka rayu dai cikin mutunci da darajarka to wannan ana yin ta maganin bakin ciki da bacin rai sannan kuma ana yin ta maganin biyan bashi Allah ka biya mana basussukan da suke kanmu Allah ka yi mana afuwa